النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai sarrafa komai mai sarrafa kowa yau a cikin ikon Allah madaukakin sarki Allah ya maimaita mana shekara Allah ya dawo da mu wannan lokaci mai tarin albarka muna masu lafiyayyu muna masu lafiya kuma rayayyu kuma kuma yadda muka saba da mu ci gaba da wannan karatu namu mai tarin albarka da izinin Allah madaukakin sarki kuma kamar yadda aka saba za mu yi karatun da kokarin fahimtar abubuwan da karatun yake karantar da mu a lokacin da ake karatu ana bukatar kowa ya tsamba ransa ya nazari ya fahimci abin da littafin Allah yake karantarwa duk abin da ba a gane ba akwai dama ta yin tambaya amma tambaya muna so kamar da aka saba a rubuta ta a rubuce sai a turo sai mu ansa gwargwadon hali imma da rika an sa a farko kafin a fara karatu ko kuma zuwa karshe gwargwadon yadda muka ga yanayi abin nan kuma kamar yadda aka saba tambayoyi da ake yi muna son ya zama tambayoyin nan a yi su na fahimta mutum ya tambayi abin da yake ganin cewa ya ɗaure masa kai dangane da addini a yi masa bayani ko kuma abin da yake ga cewa al'umma tana da bukatar ta fahimce shi a yi bayani yau ba tambayan jin ra'ayin wani ba ba kuma tambayan kurewa ba yau abinda muka sani ba mu yi bayanin sa hali abinda muka kasa fahimtansa ko kuma yi karfin iliminmu sai mu daga shi gaba da neman haske saboda ka kamar yadda aka faɗa ana damar rika fara wannan karatu insha Allahu misalin takwas da rabi ko ya dan daidai ko ya dan gota kadan mu tashi dai a yi rawanin goma dai na eh shi ne ce ko ya dan kara akan tara takwas da rabi ko ya dan kara takwas da rabi ko kuma dai zuwa har zuwa 8 har zuwa tara saura kwata gwargwadon yadda taruwar mutane ya yi warantin wannan sha Allah za mu iya kokarin mu ga mun rufe goma sha ya zama dai an samu karatu na awa guda ɗaya cat ko kuma awa ɗaya da yan mintuna Allah kuma ya sa wannan karatu mai albarka ne Allah ba da kuke sarki sa wannan karatu ya zama sanadiyar samun tsira a gare mu ranar lahira Allah ba da kuke sarki abinda za mu faɗa muna roƙonka a cikin rahamanka da jin kanka ka kame harshen mu ya zama abin da za mu faɗa shine abin da ya yi muwafaka da abin da kake so kuma ya zama daidai da abin da ah, sakon yake isar mana kurakure kuma Allah ka ganar da mu ka ba mu ikon gyara a da mu fara kamar yadda muka tsaya bara mun tsaya aya ta 41 yau za mu tashi insha Allah ko bana za mu tashi insha Allah aya ta 42 a cikin suratu Ali Imrana kuma kuma ta ba bara mun tashi mun shigo cikin kissar na na maryamu kissa mai albarka wanda Allah madaukakin sarki yake inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin zuriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim إذ قالت امرأة إمران ربي إني نذرت لك ما في بدني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم to wannan kisa mai albarka ita muka koro har muka zo yau inda zamu tashi wa iz qalatil malaikatu to wa isqalat al mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamina Allah madaukakin sarki yace ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa ya lokacin da mala'iku suke cewa ya maryamu lalle Allah madaukakin sarki ya zabe ki sannan Allah madaukakin sarki ya tsarkake ki sannan Allah maɗaukakin sarki ya sake zaɓen ki ya fifita ki kan matan talikai baki daya wannan a ikbaru ne min Allah ta'ala ma khatabat bihi al-mala'ikatu maryama alaiha salam Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin maganar da mala'iku suka yi mauna na maryamu abincin Allah madaukakin sarki ya tabbata a gare ta mala'iku sun yi magana da nana Maryam baki da baki kaga daga nan ma idan muka ce dangane da al'amarin nana Maryam ne wato kenan daga nan ma ya kamata ce a ce takurin kulus mala'ika ya zo ya yi magana da ita baki da baki kaga wannan karshen daraja kenan da aka shi da karshe Allah da sarki ce ya zabe ki akan matan talikai gaba daya istafaki ala nisa'il alamina saboda bayanin da suka yi shine an amrin lahi umarnin Allah maɗaukakin sarki lahum da ya yi musu bi zalika da wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce su je su yi magana da ita akan wannan lamari me za su yi mata su gaya mata cewa annallaha qad faha." hakika Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ki mala'ika ya taso daga sama ta bakwai ya zo nan duniya ya du gidajen duniya na ya tsallake bai je gidan kowa ba sai inda na da maryamu ta yi ya je kuma ya tabbatar mata cewa maryamu ke ce maryamu eh ni ce maryamu to hakika Allah madaukakin sarki ya zabe ki na zo na gaya miki wannan ne akwai albishir da fi wannan abin kasa cewa Allah madaukakin sarki iktaraha Allah ya zabe ta amma meye dalilin da yasa ya kamata mu tunani meye dalilin da yasa Allah ya zabi na maryamu mata nawa ne a faɗin duk duniyar nan amma me yasa sai maryamu sai malai ce li kasarata ibadatiha wa zahadatiha saboda yawan ibadata da yawan zuhudinta tana da yawan ibada tana da yawan bauta wa Allah madaukakin sarki tana sallah tana azumi tana karatun littafin Allah tana da kokari wajen nafilfili da sadakoki da sauran irin wa'annan abubuwan kenan in haka ne ba maryamu ba ko ma wane ne ko ma wace ce ya zama ya yawaita irin wa'annan ibadu da yawaita wannan wata ke ayyuka da kokari da zuhudu guje ma duniya ko ma zuwa ga Allah madaukakin sarki akwai yiwuwar Allah madaukakin sarki zai zai zabe shi wannan zaben kuma gwargwadon matsayinsa sannan kuma tunda wahayi ya yanke ba dole ne sai mala'ika ya zo ya masa wahayi ba amma ishara ne da aka yi wa Maryamu cewa in wani ma ya irin wannan Allah zai iya zaben sa mun gane wannan yau ba dole ne sai an turo ma kowa kai ma Allah ya zabe ka kai ma Allah ya zabe ka kai ma Allah ya zabe ka ba a hanya ne an riga an bada formula duk wanda ya apply wannan formula din automatically zai arrive at answer wanda take daidai saboda haka duk wanda ya dauki wannan hanya Allah madaukakin sarki zai iya zabansa saboda haka Allah ya zabe ta saboda kasratu ibadatiha yawan ibadanta wa zahadatiha da kuma zuhudunta shine mu guje ma duniya sha'awanta dangane da al'amarin duniya bashi da yawa don haka abinda ta rasa na duniya bai cika sata takaici ba ba ta kuma hankoran sai ta hankoran sai ta samu kaza hankoran sai ta yi kaza a'a wa sharafiha sana Allah ya zabe ta saboda wato kenan daukakanta in an ce sharaf anan dangane da al'amarin mata wato kiran kamewa da mutunci mace ta kame kanta ta kame mutuncinta ba ta watsar da kanta ba zo ba tana ta zama available a kowane namiji ba duk lokacin da wannan namiji ya kira ta tabi shi wannan namiji ya kira ta kaga babu sharaf kenan amma in ta zama ta kame kanta ba ruwanta sai iyaka inda Allah madaukakin sarki ya dakatar da ita wannan shine ake kiransa sharaf ga mace ko bal mar'atu illa sharafiha ba abin da yake mace ko kuma jimalil mar'ati da araba suka ce jimalil mar'ati sharafuha kyan mace shine wato kenan kamewanta da mutuncinta komin kyan mace in ya zama wannan galagalin ya kira ta nai wannan galagalin ya jata wannan galagalin ina kyau yake me amfanin kyau saboda haka kamewanta da mutuncinta wannan shine ake kiransa kyau a gurin ya mace da aka shi sa ce wanda ga cikin sahabban maza Allah sallallahu alaihi lokacin da matarsa ta rasu take sai ya ce a je a nemo masa mace da aka je bincika masa aka ce to ga wance in dai kyau ne ta riga ta rufe kofa ga wance kuma kyan ne babu irin wanda har za a zo ana yaya ta sha kasuwa kuma bayan haka kuma idan ta guda ɗaya ne amma a wajen kamewa da mutunci da menene ita ce sai ya ce to wannan shine albarkata wannan shine darajarta kuma ita nake so a ja daura mun aure da ita saboda da aka je aka bincike ta sai zama ita ne wato kenan ta ci nasarar samun auren wannan sahabi wa taharatiha da kuma wato kenan tsarkakarta min al-aqdar gabarin wato kenan datti duk abin da ya shafi wato zai kenan mai zubar da mutunci abin da zai lalata mutum da mutuncinsa da kamalansa ya gurbata masa ibadarsa da daukakansa wannan shi na ke kinsa akdar wal waswas da kuma wato kenan waswasi waswasi waswasi shine abin da zai shiga cikin zuciyar mutum wanda shaidan yake furawa ya shiga zuciyar mutum ya rika saka shakku akan al'amari ya kamata ka dogara ga Allah akan abu kaza sai ka kana dan shakku ya kamata ka yi abu kaza sai kana dan shakku wannan shine ake sa to ita ba ta da wannan saboda me abu da yake kawo waswasi karancin yaqini ne karancin yaqini ko shi ke haifar da karancin tawakkali domin da kana da yaqinin akan Allah madaukakin sarki zai maka kaza ko zai kare ka akan kaza to da ba za ka samu karancin tawakkali ba za ka dogara ga Allah akan wannan al'amari amma idan babu yaqini yaqini eh, tawakkali zai rauni tawakkali zai rauni sannan yace wasafa hasaniyatan ita na nan maryamu har yanzu Allah madaukakin sarki ya zabe ta a karo na biyu ba da marrati wato kenan bayan wancan zaben da Allah madaukakin sarki mata sai ya sake zaben ta kuma me yasa wannan kuma li jalalatiha saboda daukar ta ala nisa'il alamina akan wato kenan matan talikai saboda a lokacin ma ta riga ta fifita kan sauran matan muminai a duniya akan abu kaza da abu kaza da abu kaza wannan kuma sai Allah madaukakin sarki sai da fifita ta a dalilin wannan a dalilin wannan ta ga shi sa tsari irin na musulunci duk wanda yake babba akan lamari Allah madaukakin sarki yakan bashi wannan girman nasa akwai hadisi da ya nuna cewa Allah yana jin kunyan mutum dattijo wanda yake ya kai matsayin ya furfura yana kuma kame kansa kaga saboda girman sa Allah madaukakin sarki ya bashi wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya ci gari ko kuma mutanen gari suka zo suka musulunta to in dai shugabansu ya musulunta to shi zai bar shi da shugabancin al'amarinsu saboda mutuncinsa sai a sake bashi shi wannan adali sai dai idan bai musulunta ba amma ma dama yana musulmi ka zo ka samu mutane a cikin kakan tsari kuma suka bi kakan wannan tsarin to babban su sai ka mutunta shi wannan kuma haka ne tsarin annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa duk inda babba yake ka mutunta shi ya bashi girmansa ya kuma dora shi wata gina a shugabancinsa aka ce aka tabbaya da sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wane ne man akramun nas waye yafi karamci a cikin mutane sai yace eh, yusufa nabiyullahi ibn nabiyullahi ibn nabiyullahi ibn kalilullahi yusuf shi yafi kowa karamci don shine annabin Allah dan annabin Allah dan annabin Allah dan badadin Allah kenan shi annabin Allah ne babansa annabin Allah ne sa annabin Allah ne kakan babansa kuma badadin Allah ne shine Ibrahim alaihi salatu wassalam sai suka ce alaysa ah, an zalika nasaluka mu ba wannan muke tambayar ka ba sai ce fa amma adina arabi tasalun kenan kuna tambaya na akan baramun larabawa suka ce eh haka ne sai ce to khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqihu manyan su zababbun su a jahiliya yanzu ma a musulunci su ne su amma da sharaɗin in sun ilmata ilimi amma in ya zama shi ne babba kuma babu ilimi kaga rashin ilimi sai ya rabin nan amma in dai shi ne babba sannan kuma ya riƙe matsayinsa position dinsa kira ya updating ya zama ya zama zai iya rike tazin a musulunci to wannan kuma har yanzu shi ne wato kenan zababban su da aka shi sa Allah madaukakin sarki sai sake fifita Maryamu saboda a ibadar dama can da sauran kamewa kai ita ce take sama da sauran mata da aka shi Allah madaukakin sai ya fifita ta akan wato kenan sauran mata ce wasafaki ala nisa'il alamina ya Maryamu kuna ce bi Allah sannan suma akbar ta'ala Allah madaukakin sarki sai ya bada labari anil mala'ikati dangane da mala'iku annahum amaruha bi kasratil ibadati wal khushu su mala'ikun sai suka umarce ta ce to ta ci gaba da wannan <coughs> tsoron Allah din ta ci gaba da wannan yawan ibadar ta da take yi ta ci gaba da wato kenan khushu'i war ruku'i was sujudi da yawan ruku'u da sujada ma'ana da yawan sallah kenan ta ci gaba da yawan sallah wadda abi da dabi'u da suke masu kyau fil amali a cikin wato kenan ayyukan ta zama ta lazimci aiki na alkhairi yau ta yi gobe ta yi jibi ta yi ta tabbata wato kenan a kansa lima yuridu Allah biha min amri eh, eh, min al-amri allazi qadarahu Allah wa qadahu saboda abinda Allah madaukakin sa yake yake ya nufa ya face ta da shi na al'amarin sa Allah ya nufaci wani al'amari zai faru dangane da ita da kuma zuriyanta don haka kafin ta samu wannan tana buƙatar samun wannan ɗaukaka ta kuma malaku sai suka mata bishara ta faci gaba ta dage fa wannan ba zai zama ta alkhairi sai da mata alkhairi kamar yaro ne yana secondary school ka kaje masa ka dage fa in ka tafi university za ka zama wata abu za ka kaza kaza in ya dage ya tafi university ya je gama in ya tafi can mai yiwa sai ka ga wata rana shine shugaban Najeriya ko kuma gwamnan Bauchi wallahi ta'ala a'lam amma an yi in ya kasala to shikenan sai ya zauna a inda yake ba san da zai tashi ba kuma saboda Allah madaukakin ya riga kaddara wani abu wa qadahu ya hukunta shi mimma fihi mihinatun cikin abubuwan da Allah zai jarrabe ta wato kenan da shi mihinatul laha wa rizqatun fid darain sannan bayan ya zama jarrabawa Allah madaukakin sarki zai daga darajarta a wannan gidaje guda biyu bima ashara Allah fiha min kudrati saboda Allah madaukakin sarki zai bayyana wani abu na ikonsa da kuduransa dan al'azima wadda take mai girma haisu khalaqa minha waladan min ghairi abi daga ba kaga sai Allah kuke sarki sai ya halishi ta a jikinta ba tare da uba ba kaga wannan ma wato kenan ah, wani hukunci ne wanda Allah kuke sarki ya ya kaddara shi tun bayan annabi adam alaihi salatu wasalam da na hawa'u duk wani mutum da kaga ya zo duniyan nan to yana da uwa yana da uba yana da uwa yana da uba haka ake ta tafi haka ake ta tafi to amma a lokacin ta sai Allah ya so ya canja nizami ya fitar da wani abu daban ya nuna ikon sa cewa shi fa'alul layli ma yuridu mai aikatawa ne ga abin da ya ga dama kuma la yas'alu amma yaf'al wa hum yasaluna Allah ba a tambayarsa me yasa kai kaza mutane su su ake tambayar su akan wannan to amma duk da haka bukatar ayi foundation foundation din shi Allah madaukakin sarki ya tsarkake ta sa ta ko mai yawan ibada mai yawan kaza mai yawan kame kai saboda wannan daraja za ta bayyana wato kenan tattare da ita to shine Allah madaukakin sarki zai ya halice da a jikinta ba tare da wace ya maryamu malaku suka ce mata ya ke maryamu ukunuti li rabbiki ki kunuti ga ubangijinki ki kunuti kunuti shine kankan da kai amma huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'iman yahzarul akhirati wa yarju rahmat rabbi haka Allah madaukakin sarki ya sifata sayyidina Usman dan affan shi kullun da daddare yana kunuti a gaban Allah yakan ɗauki alqur'ani yana karantawa yana fahimtar ma'anan alqur'ani ɗin yana kuka yana sallah ta haka Allah ya sifata shi da cewa to yanzu za ku iya haɗa kanku da wannan da yake shi dama qanitun ana allaili cikin dare zai tashi yana kunuti tsakaninsa da ubangiji yana kankan da kansa sajidan wa qa'iman yana sujada ya tashi ya sujada ya tashi ma'ana yana ta salla, yana ta sallah wa yarju rahmat rabbi yana fatan Allah ya masa rahama addu'a yake Allah ka gafarta mu Allah ka ji kaina Allah ka mun kaza Allah yayi sallah yayi ruku'u ya sujada yayi addu'a cikin sujada in ya ida sallah yayi addu'a kullum aikin da yake kenan wannan kunuti dare da rana haka nan Allah madaukakin sarki ya sifata nabi ya sifata sayyidina Usman kuma yace yana kaunar rahamar Allah yana fatan samun gidan aljanna to wannan za a haɗa shi da wanda ba haka yake ba kaga ba zai yi ba don haka na na maryamu ta ba za a haɗa ta da wanda ba haka take ba shi yasa ku suka ce mata ya maryamu ukuniti lil rabbiki wasjidi ki kunuti ma ubangijinki ki Ki sujjada warkai ma arraki'ina ki ruku'i tare da masu ruku'i ma'ana ai sallu ma al musallina ki je ki sallah tare da wanda suke sallah kaga kenan idan har na na maryamu Allah zai yabe ta ya tura mala'iku su ce mata ta rika yawan ruku'u tana sujada tana kunuti wannan ya zama sanadiyar samun ɗaukaka abunta sannan sai gashi ya zo yana yaban sayyidina Usman shi ma qanitun ana allali sajidan wa qa'iman shi ma dai ma'ana yana sallah din kenan yana karatun alqur'ani ashe akwai wani sirru a cikin wannan lamari inda mutum zai lazimci wannan kun ga wannan tsakanin su su da ubangijinsu ne cikin dare suke yi wannan abubuwan in kuma sun zo gari da waye gari ya waye ba su zuwa cikin cikin mutane su je su raka ta 20 ai je raka ta 50 ai je kaza kaza a bar ruwan su wannan sai mai da shi ya zama da abu ne tsakanin su da ubangijin su shi kuma Allah madaukakin sarki shi kuma sai daga baya ya fitar da daukakar tattare da su da ga kisa sayyidina Usman ko annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu yake in ya ganshi sai ya dan shiga taitayin sa kadan saboda nauyin sa da yake ji nauyin sa yake ji idan annabi sallallahu alaihi yana wani harkar gaban sa sayyidina abubakar ya taho ba abin da zaka ga canja jikin sa sayyidina umar ya taho ba abin da zai canja jikin sa ali ya so talha abdurrahman sa'ad sa'id duka wa'annan amma in aka ce ga usman yazo sai ya dan haka ya dan gaggara zama sai kuma ya sai ya iso sannan sai usman yazo ya zauna har aka tambaye shi aka ce ni mun gaskiya mun fahimci wani abu dangane da al'amarin ka da Usman sai ya ce amma as da hayi yanzu bai kamata na rika jin nauyin wanda mala'iku ma suke jin nauyinsa ba kenan mala'ikun Allah suna jin nauyin sayyidina Usman suna jin sami amma mai sirrin shine amma huwa qanitun ana allazi sajidan wa qa'iman yahzuru al-akhirata wa yarju rahmat rabbi tun da gashi mun gana na maryamu ma da wannan ne Allah ya fifita ta ala misail alamin kuma kowan ma da shi ne yasa Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfi wa thuluthi wa ta'ifatan min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar tun farkon a makka aka fara dora su akan wannan da tahajjud tun lokacin da sallah lokaci biyar ba ta zama farilla ba amma tahajjud ta zama su farilla daga ƙarshe ne Allah madaukakin sarki yake cewa fakar umma ta yassara min alquran eh alima an sayakuna minkum marda wa akhiru yaduma fil adati bi min fadlillah ko sannan aka dan sassauta musu amma da aka sassauta ka taba ganin wata riwaya da ce sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sassauta akan wannan kenan menene dalilin sa kake tsammanin sirrin da ya zama har duniya ta nade sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana jinjina musu ana daraja su banda marar albarka babu wanda zai zagi sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam banda matsiyaci babu wanda zai zama baya ganin su da mutunci duk wani mai mutunci yana ganin su sai dai in ba musulmi bane yana ganin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci saboda wannan wannan misali haka da sayyidina Usman amma a galibin su haka suke to saboda haka wannan shine abin da suka umurci na na Maryamu da shi amma kunutu fa huwa ta'a da'a ma Allah madaukakin sarki shine kunutu fil khushu'i a wajen kankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki kama kala ta'ala kaman da Allah madaukakin sarki yake ce masa lahu ma fi samawati ma fil ardi lahu qanituna ka gani Allah madaukakin sarki yake cewa mallakar abin da ke sammai da na ƙasa din nasa ne kowanne yana kankan da kai a gabansa amma kunuti da ake nufi a nan wannan aya shi shine kunuti wanda yake eh, wanda yake jibilli jibilli shine kunutin da ba wanda ya isa ya fita a cikin layi in nan da aka ce zaka zo duniya ba kai saka ce baka zo zaka zo duniya ran nan ba ran da aka ce zaka mutu ba ka saka ce zaka mutu ba zaka mutu ran nan ba lalle aka ce mota za ta kaɗe ka ba kai saka ce da nan ba za ta kaɗe ka ba kowa ya bi wannan layi wanda shine ake sa al-qunut al-jibili amma wannan kuma shine al-qunuti al-iktisabi wanda mutum ne yake kokarin nemo wa kansa kaga yanzu ni zan iya tashi ne sallah kai kake zaka iya yin sadaka ni nake zaka yi zanna ka karanta eh, eh, izu goma ni na ki da dai sauran irin wannan zaka tsaya ka bada minti goma sha biyar kana addu'a kana roƙon Allah ni na bada minti uku wannan ana kiransa al-iktisabi da haka akwai at-tafawut a cikin sa fifiko gwargwadon yanda wannan ya tsere maka gwargwadon yanda zai fiko daraja a gurin Allah madaukakin sarki wannan haka yake ah, ba da ma a ما أطعمه sannan sai Allah madaukakin sarki yake ce mu manzansa ba da ma adla'ahu ala jaliyatul amri bayan Allah maɗaukakin sarki ya tsinkayar da shi akan girman lamarin al'amarin sai ya ce masa zalika min anba'il zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يقتسمون الله maraukakin sarki ذلك ce, من أنباء الغيب gaibi, wannan na daga cikin labaran gaibi, gaibi shi ne abin da yake fake wanda baka san shi ba, nuhihi ilaika muke maka wato kenan wahayinsa. wanda yana daga ciki kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a makka aka haife shi a makka ya rayu don haka bai san kafin saukan alkur'ani bai san ma waye na maryamu ba bai san komai dangane da lamarin ta ba tunda maryamu ta rayu a palestine shi kuwa ya rayu a makka ko da haka kuma babu makarantar boko ko ta islamiyya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shi babu wani wanda yake zanma yake karatar da su wasu abubuwa babu wannan sannan harkar wayancan 'yan bani isra'ila daban su kuma larabawa ne don haka bai san komai akan wannan ba amma Allah madaukakin sarki sai gashi ya saukar da alkur'ani ya bashi labarin abin da ya faru to shi suke cewa zalika min bayar gaibi wanda yana daga cikin labarai na gaibi nuhihi ilayka wanda muke maka wato kinan wahayin sa aina kusuhu alayka shine muke baka labarin su ba ma kunta ladaihim kai baka kasance Muhammadu kana tare da su ai ma kunta indahu ya Muhammad fatukbiruhum an mu'ayyanatin amma jara ai lokacin da wannan abu ya faru da namuna maryamu tana cikin masallaci ana kawo mata abinci mala'ika yana zuwa ya mata magana baki da baki ya ce Allah ya zaɓe ki mala'ika ya zo ya ce mata ki riƙa yin sallah ki riƙa yin kaza ki riƙa yin kaza ko kuma tun ma farkon kafin a haife ta inda muka karanta bara yadda lokacin da aka haife ta mahaifiyarta ta ce ya Allah inni nazartu laka ma fi batani muharraran fataqabbal minni na yi alwashin abin da yake cikin dan cikin nan nawa dan nan in na aife shi na yanta shi ga masallaci ma'ana na bayar da shi a masallaci aikin sa kula da masallaci share masallaci kiran sallah zuba ruwa a kasko mutane sai alwala gyara ban masallaci hakan nan zai yi a baitul muqaddas na yi wannan alkawari na sha alwashi don haka bata daga balmin ne Allah ka karɓa mu sannan sai gashi kuma aka haifi ya mace saboda aka sai ta dan shi hasur sai shiga cikin zuciyarta yake ce rabi inni wada'tuha unfa ya Allah na haife ta kuma gashi ya mace a tsammani na da namiji ne walaysa zakar al unfa kuma da namiji aikin da zai a masallaci ya mace ba za ta iya yin wannan ba gashi kuma fata na ne amma duk da haka Allah ba da shi sai ya karba waye zai rene ta sai ya zamana malaman du da suke karanta a taura a lokacin suka tara kowa ya tunanin wannan ayar ce mai albarka tunda an ce muharrara ce dan aiki a ɗakin ka'aba wannan ce a bani ita wannan ce a bani ita aka yi musu ni na ke haƙura kai ka ke haƙura aka ce to ayi ƙuri'a suka fera alƙalami aka zo aka zuba a cikin kogi wanda nasa ya ɗago shine zai daidaita sai na annabi zakariya ya ɗago ko una aklamahum ayyuhum yakfulu maryam ba ka nan lokacin da suke jefa alkalman su a cikin kogi su a nutsar da su a saki a ga wannan zai fara dagowa sai aka ga nan zakariya ne ya dako saboda aka zaka baka ha zakariya zakariya sai ya dauki dawaniyar abin du muhammadu baka nan sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka yi wannan ko saboda aka yanzu ne muke baka labari wato kenan na wannan abubuwan da ya faru saboda aka baka nan mu'ayanatan ka gani da ka amma da ka ga abin da yake faruwa a'a bal ba haka bane adlaka Allah adlaka Allah Allah madaukakin sarki shine ya tsayin ka da kai ala zalika akan wannan shine ya sanar da kai ka annaka hadirun wa shahidun kuma labarin da aka baka zaka iya zuwa ka bayar da shi a duk duniyar nan duk wanda yake gurin a lokacin ma bai sai ce ba haka ya faru ba tunda Allah da yake gurin shine ya baka labarin wannan to zaka bada labari kaman kana nan lima kana min amr min amrihim zaka iya bada labarin duk abin da faru na hina iktaru lokacin da suka yi kuri'a fi sha'ani maryam akan lamarin eh, nana maryamu ayyuhum yakfuluha waye ne zai dauki dawainiyan wato kidan ta wa zalika li ragbatin fil ajal saboda kowanne yana son ya reni na maryamu saboda ladan da zai samu wa gadda zakara ikrimatu aidan wa suddi wa ghairi wa ghairi wahidin dakala hadisu ba'dhum fi ba'd na malamai da ikrima da suddi da wasu sun yi maganganu duka akan wannan maganar wannan ta shiga cikin wannan maganar wannan ta shiga cikin wannan amma abin da suke shi ne annahum zahabu ila nahar urdun sun tafi cewa ko wannan korama ta urdun ko kogin urdun din nan a nan ne waktar suka yi ƙuri'a hunalika a cananka ala an yulku aqlamahum cewa za su jefa alƙalimansu a cikin ruwa ba ayyuhum kowanne daga cikinsu ya subutu fi eh, jiryatul eh, ma'i wanda ya tabbata a wato kenan magudanar ruwa din nan fa huwa kafiru shine wato kenan wanda zai zai dauke da wannan renan na Maryam da haka fa alku aklamahu suka je kowa jefa nasa alkalamin fatamal halma ruwa ya janye su illa kalmar zakariya sai alkalmin zakariya shine sai ya tabbata ta haka fa innahu sabata shi na sai ya tabbata to da shi ya zama zai dauki daunin renan na maryam wa yuqalu kuma ana cewa innahu zahaba sa'idan yashqu jiratul ma wato ya dawo sama ko ya hana ruwan gudu Sau da inda abu ya zo ya tsaya ya kafe ya kafe aka ruwa bai sai in ruwa bai ture shi ba ruwan ba zai iya gudu ta kansa ba sai dai ya duka kewaye wato kenan ta gefe wa kana ma zalika duk da haka ya kasance Kabiru dama can shi zakare shine babban su wa sayyiduhum kuma shine shugaban su wa alimuhum kuma shine malamin su wa imamuhum kuma shine limamin su wa nabiyuhum kuma shine ma annabin su alaihi wa salamuhu alaihi tsira da amincin Allah madaukakin sarki su tabbata a gare shi wa ala sa'ir nabiyina da kuma sauran wato kenan annabawa to duk lokacin da wani abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam bayana amma gashi ya mu ma mun sani a dalilinsa kuma abin da ya muke karanta wannan shine abin da ya faru a wancan lokacin wato kenan ba tare da wani canji ba to mu je mu إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين الله ولو كنت قالت الملائكة كتنا كما يا محمد nan duka labari ne wanda Allah madaukakin sarki ke bayar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da suka faru kuma kamar yadda muke bayani cewa kissa da ake bayarwa a cikin alkur'ani ba labari ne kada ma kana hadisan yuftara ba labari ne ba a'a ana yi ne dan ya zama wa'azi ya zama gargadi yanzu misali amma mu kissar na na Maryam. amma abin da zamu dauka a cikin sa da yawa daga ciki shine idan mutum ya dage da kusanci da Allah da ibada Allah madaukakin sarki yana dauka shi zamu yi infarin abubuwa da yawa wato kenan dangane da wannan to sai Allah ya ce iz qalatil malaikatu ka tana ya Muhammad lokacin da mala'iku suke ta ya Maryamu ya kina na Maryamu inna Allah yubashshiruki tabbas lalle Allah madaukakin sarki yana miki bishara bi kalimatin minhu da wata kalima daga gare shi wannan kalma ismuhul masihu ibn maryam masihu isa ibn maryam sunansa almasihu isa dan maryama kuma wannan almasihu isa dan maryaman nan wajihan fi duniya wato mai fuskar mutunci ne a gidan duniya ai wajihan yana da fuska ta mutunci wato mutum ne mai daraja mutum ne wato kenan mai karimci ake akhirati a gidan lahira ma haka wa minal muqarrabin kai yana daga cikin wato kenan makusanta ma Allah madaukakin sarki ya ja shi kusa da shi ai hadhihi bisharatun wannan kaga wata bishara ce mai mala'ikata daga mala'iku li maryam ga na maryam alaihi salatu wassalam wato bi an eh, sayujad minha walad cewa lalle Allah madaukakin sarki ya ya bata bishara cewa za ta haifi da kaga lokacin bata da ciki Bata da komai ko bata da miji kuma bata ma'amala da maza bilhassan lima tana cikin masallaci na baitul miqdas bilhassan lima a masallacin ma kan bene take ta sama kuma a saman ma ko abinci baya sauko da ita fitsari baya sauka da ita baya haya bata sauka da ita abinci ma zakariya sai ya sa kuranga ya takala ya takala sai kai mata in ya sauko sai ya dauke kurangarsa sai ya tafi da ita gidansa kuma duk da haka yi dai sai samu abinci ta tare da ita wani abinci na aljanna ne wanda yake cin abincin aljanna baya bukatan ba haya baya bukatan eh, wani abu ba abin da zai daga masa hankali saboda haka shi yasa sai ta zama tsawon lokaci ma bata sauka ba to amma a cikin wannan yanayin ko bata yi aure ba a cikin wannan yanayin ne mala'ika ya zo ya ce mata ya ce mata ya maryamu inna allahi yubashshiruki bi kalimatin Allah madaukakin sarki yana muke albushir da wata kalma wannan kalma minhu daga gare shi take daga gare shi kenan ai ma'anarsa shine bi waladin yakunu eh, eh, wujudahu Allah yana muke bishara da da wanda samuwansa zai kasance bi kalimatin min da kalma ce daga gurin Allah madaukakin sarki ai ma'anarsa shine yaqulu lahu kun fayakunu Allah zai ce masa zamo sai ya zamo ko wa hadha tafsir qawlihi musaddiqan bi kalimati llahi bi kalimati min llahi wannan shine fassarar da yake cewa shi na Isa da Maryamu zai zama mai gaskata kalmar Allah madaukakin sarki ne kama zakarahu al-jamhur ala ma sabaka bayanuhu fa malamai suka suka riga suka bayani ko kenan Allah zai mata bushara yana mata bushara da kalma wadda take daga gare shi anan wayansu suna ma musamman kiristoci suna ma wannan kalma mummuniyar fahimta ko mummuniyar fassara saboda karancin fahimta su da yaren larabci sai suka ɗauki min ɗin tabi'idiyya ce saboda ya dace da fassarar aƙidarsu su shine cewa annabi isa ɗan allah ne to kinan kaga idan ɗan allah ne wani ɓangare ne na allah maɗaukakin sarki duk lokacin da aka nuna wannan aka ce wannan ɗanka ne kenan wani bangaren jikinka aka bincina aka yi shi aka da ba aka ba don haka ya zama bangaren ka kenan don haka min anan sai suka dauke shi a matsayin min at-tabidiyya don haka in aka ce bi kalimatin minhu daga kalma daga ubangiji kenan wata kalma ce daga jikin ubangiji ta dan ballo sai ta isa dan maryam idan haka ne kuwa ta inda suke shan shi ne cewa idan har wani abu ya ciru a jikin Allah sannan aka yi komin wani abu da shi kenan Allah bai zama 100% ba ko ba ka ba no matter how miga abin da aka cira how insignificant yake a wannan abu ko migarancin sa dai amma dai dan wannan abin ya bulla daga cikin sa sannan sai ya je Isa da Maryamu to kuma Allah madaukakin sarki shi ya kori gabarin duk wani na kasu yawa ya kore daga barin dono haka shi yasa suke cewa in ka zo ka theory na trinity ko amalgamation za a ce god the father god the son holy spirit sannan a theory na trinity shine wa'annan abubuwa guda uku su ne suka cakuɗe kuma sai suka zama abu guda ɗaya to saboda haka sai su ɗauko wannan aya ba ku gani ne ma ai alƙur'anin kuma ya ce in suka samu mutumin da bai san alƙur'anin ba amma ya yarda da alƙur'ani amma bai san fassarar alkur'ani ba shikenan sai sai sai su dauke shi akan haka to ba haka ake nufi ba in an ce kalimatin minhu kalma ne daga Allah yanzu in nace Allah je ka guri kaza kaza ta da kaza da kaza da kaza in zai ce ni dan sako ne daga wani saboda haka wannan daga din ba yana nufin bangaren jikina ne shi ya tafi ba saboda haka ba ta bi idiya bane ko ba haka bane yawwa yanzu za mu iya cewa mu tawaga ne daga gwamna gwamna ne ma'ana ya aiko mu ko yawwa mun gane wannan mu tawaga ne daga gwamna da haka gwamna ne ya aiko mu amma ba yana nufin mu jikin gwamna ba ne da haka ce isa da marimu kalma ce daga allah ba yana nufin daga jikin allah aka ba a kalmar ita ce kundin inna ma amru idza ara sha an kula lahu kun fayakun saboda ita kanta na har maryamun da aka ce mata zaki samu da ai ta yi mamaki tace anna yakunu li waladun walam yamsas ne bashar walam aku bagiya ya za a in samu da ni dan adam bai taba jikina ba ni kwa ba karuwa ba ai ba zai yi ba sai ce wata a wannan mai sauki ne Allah madaukakin da gafun shine Allah zai ce zamo na sai ya zamo dama haka Allah yake inna ma amru idza ara sha an kula lahu kun yakunu da haka aka haifi aka aka halice baban mu annabi adam ko yau da haka aka halitta masa abin da haka aka yi duniyar nan gaba ɗayan ta Allah in yaso abu ya faru sai ya ce masa abin ya faru shikenan sai ya faru to abin da kiristoci ba su fahimta ba kenan sadaka sai ce ismuhul masih sunan wannan shine almasihu almasihu isa ibn maryam isa dan maryama ai ma'ana yakuna hadha almashhur mashhuran fi dunya zai zama shahararren mutum a cikin gidan duniyan nan ya mu'minu na bi zalika mu'mine za su san shi da wannan suna wa summiyal masih an kira shi da suna masihu eh, dan a rika kiransa da wa qala ba salaf wanda daga cikin abin yace li kasrati siyahatihi in an ce almasihu saha yasihu ko sihu fil ardi fasihu fil ardi ma ma'ana fasihu fil ardi ai fajulu fil ardi ku yawo a ban kasa sadaka shi aka kiransa almasihu ma'ana mai yawan yawo a ban kasa akwai hadisi da yake cewa Allah yana da mala'iku sayyahuna masu yawan yawo a ban kasa sai su tafi nan su je su je duk inda ake ambatan Allah ko ake karatun alqur'ani ko ake zikiri za su je su zauna a wannan guri suna kai wannan mala'iku da kiransa as-sayyahun to shi ana ce masa almasihu saboda me saboda yawan yawon sa a ban kasa ya je nan ya je nan ya je nan ya je nan wai duk a kokarin yin wa'azi ya karantar da mutane ko wani malamai wasu malamai suka ce dalilin da sa ake sa almasihu kenan wakila لأنه kana almasihu لقدمين la أقمص laha. wani gawar suka ce a kafofinsa wato kenan kaman shafofu ne bayi da wato kenan kafa ba shi da naman kafa to daga dai inda ya taka ba sai ya zo wuce ba ka gane ya taka gudun ba wakila wani kawai ce a'a la'annahu kana idza masaha ahadan ana kiransa almasihu saboda ai masu shafa yake nufi ko wa masu wa masu ra'asi shafan kunnuwa da shafan kai ko to shi isa dan maryamu idan ya zo ya shafi mutum haka idan mutumin ya zama yana daga cikin min zawal ah-, ahad mutanen da Allah madaukaki zake jarabe su da wani musifa ko wani bala'i bari a sai warke bi izinin Allah ta'ala da izinin Allah madaukaki zake in ya zo ya samu gurgu in ya shafe shi haka sai kawai ya tashi da kafofinsa in ya samu kafo in ya haka ya shafi fuskarsa sai kawai idan sai ya dawo yana gani in ya samu duk wani irin illa da mutum yake da shi idan ya zo ya shafe shi kenan ya warke ta haka shi sa ake kiransa almasihu ma'ana mai shafan mutane ah, su warke wannan kuma shine yafi karfi saboda hakan din zahiratin ta faru da shi wato kina a lokuta da daman gaske hatta kai ga wanda ya mutu ma wani lokacin ya zo ya shafe shi wato kinan kanta tashi wannan duk riga mun san wannan to wannan shine dalilin ta ake kiransa wato kinan almasifu yawwa sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa ismuhul masihu isa ibn maryam sunansa almasihu sannan sunansa mai shafan mutane kenan sannan sunansa isa dan maryam amma aka ce nisbatu ila ummihi haisu la abalahu me yasa aka ce masa isa dan maryam saboda a jingina shi daga uwarsa ko saboda ba shi da uba saboda ba shi da uba yanzu idan mutum ba shi da uba mu a gurin mu aibi ne amma a gurin isa dan maryamu menene daraja ce da daukaka idan aka ce wani bai iya rubutu bai iya karatu ba mu a gurin menene aibi ne amma a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam menene daukaka ne aka ce nabiyul ummi annabi da bai iya rubutu bai iya karatu ba kaga shi a gurin sa daukaka ce saboda ya zo da abin da masu ilimi ba za su iya yi ba gashi ummi ta ga wannan ɗaukaka ne za ka shi ma isa dan maryam haka ne amma fa mu a gurin mu laifi na kace ba shi da ba shi da uwa ko yawwa ko ali ali wane ne ali dan makawa yana cewa na ji ana dan indo ni uban sa ban gane ba me yasa da kace wasa dan indo <laughs> kaga yana wanda gidan yana amfani da wannan yana sukan dan indo na ji ana dan indo ni uban sa ban gane ba kaga laifi ne a gurin sauraron amma shi ɗi sama yamma aka ce an gina shi zuwa abin nan waje hafi duniya mai daraja ne mai ɗaukaka a nan gidan duniya wal akhirata a kinan da gidan lahira wa min al muqarrabina sannan yana daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya kusantar da su a cikin lamarinsa ai ma'ana lahu wujahatun yana da fuska mai karimci wa makanatin da kuma matsayi inda Allah a wurin Allah madaukakin sarki fi duniya a nan gidan duniya bima yuhihi Allahu ilaihi saboda Allah ya masa wahayi kada yanzu kai Allah bai maka ba ni Allah bai mun ba amma shi Allah ya masa kaga wannan ma daraja ne da daukaka ko mina shari'ati ya bashi shari'a tunda ya bashi linjila duk da cewa linjila tana da tabbatar da at-taura ne to amma dai wannan daukaka ne a gare shi wa yanzuluhu alaihi min alkitabi ya saukar masa da eh, da littafi wa da zalika da wani wannan mimma manahu Allah cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya yi masa baiwa da shi bihi da shi ko wa fi daril akhirati sannan isa da maryama a gidan lahira yana da daukaka ai ma'ana yashfa inda allah allah madaukakin sarki zai bashi ceto fi man ya'zana allah lahu fi cikin duk wanda allah madaukakin sarki masa izini kenan isa dan maryamu zai yi ceto ranar lahira zai ceci duk wanda allah madaukakin sarki ya bashi dama ya ceta ba ku ganin cewa in tarrin tabe mu ma yan wannan al'umman masu ido da kwalle a cikin mu sai sun tashi sun je har gurin sa suka ce kare mana ceto ai sun san zai ceton ne ko ba ka bada da cewa zai ce a a ceto sai dai a je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai daga kansa in an je kan adamu an je kan ibrahim an je kan waye daga kansa shi zai nuna musu gidan yar don da din ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake ba amma shi zai ce musu ga inda can yake ai ai sai muhammadu ai to ai mun rasa shi ne can ga can inda yake saboda haka sai su je su to kaga daga nan za a duka samu wato kinan abin da haka fa yaqbalu minhu uswatun bi ikwanihi Allah madaukakin sarki ya sa za a iya karban sa a matsayin wato kenan abun koyi da yan uwansa min eh, min ulil azami yana daga cikin wato kenan manya-manyan annabawa da manzani da ake kiran su ulil azmi min ar-rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'ina wa qawluhu sannan fadin Allah da yake ta wayo kallimun nas bil mahdi wa kana isa ɗan maryamu zai yi ma mutane magana fil mahadi a raggan goyo wa kahalan da kuma gwarzantaka Allah madaukakin sarki ce shi mala'iku suna gaya wa nana maryamu Allah zai baki da ga zai zama mai daraja zai zama mai kaza da mai kaza daga cikin maganganun da mala'iku suka yi mata a ita maryamu suka ce mata wa yukallimun nas fil mahadi zai ma mutane magana yana tsimman goyo wa zai musu magana kuma lokacin ya zama gwarzo ma'ana tun yana yaro karami zai musu magana har abin kaga wannan ma wata abin ne yawwa wannan ma wata daraja ne da wata daukaka ayyadu ila ibadatillahi isa dan maryamu zai kira mutane zuwa ga bautan Allah wa hadu shi shi kadai la sharika lahu babu ta abokin tare a gare shi wannan kuma har yanzu ya tabbatar mu cewa risala ta manzanni kullum akwai tauhidi a cikin ta kuma shine ma akan gaba risala ta manzanni sakon manzanni kullum abin da yake na farko shine tauhidi na farko shine tauhidi shine kadaita Allah da rashin yi masa tarayya ta ramshi masa shirka shi yasa yake da kyau da muhimmanci kullum a cikin ibada mutum ya tabbatar da cewa tauhidi yana kan gaba duk abin da zai kawo shirka a cikin lamarinsa to ya zama ya kau da shi ko da ma bai da shi wani abin shirka bane inda mutane masu wasu malamai suna cewa shirka ne a babin shawara ya bar wannan abin tunda zaka samu abin da ba dole bane wanda ce a ah, ba halal shirka ne wani ba shirka bane a ah, shirka a ah, ba shirka bane to wannan abu zaka samu ba dole bane saboda haka hakuri da wannan abin fi saboda tsoron kar ko mai cewa shirkan ne ya fi kusa da dacewa da gaskiya wallahu ta'ala a'lam saboda ka zai musu magana zai kira su zuwa ga Allah madaukakin sarki fi hali sigarhi lokacin da yake yaro karami mu'jizatan kuma wannan zai zama mu'jiza ne wa ayatan da kuma aya aka ce yaro an haife shi yau yana ma mutane magana yana ja hankalin mutane yana wa'azi kaga wannan ba karamin mu'jiza bane ba kuma karamin aya bane wa fi halatu kuhuli da lokacin gwarzantakan sa hina eh, yuhi Allah ilaihi lokacin da Allah madaukakin sarki zai masa wahayi lokacin da Allah madaukakin sarki zai masa wahayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda suka yi magana a cikin raggan goyo ba ce mutum uku face mutum uku ko na farko akwai wannan isa dan maryamu da muke magana kun ga yayi magana a cikin raggan goyo lokacin da na na maryamu ta taho da shi suka ce ya maryamu anna laki hada sai ya ce eh, ya maryamu anna laki hada ko sai ta ce me eh eh fasharat ilai sai ta nuna ta ce gashi nan ku tambaye shi ta ce mai a ta ce ni nazartu lirrahmani sawman falam akallima al-yawma insiya saraka sai ta nuna shi gashi ina kika samu wada kuma kaza kaza kaza ko la ilaha illallah ka san dama mutane babu wanda suka fi yaya ta al'amarin sa sa mutumin kirki mutumin addini yayi tintibe yawwa a matsayinsa da ba ba annabi ba kuma dole zai tintibe zai tintibe amma shi ne abin da za a hura maza maza ina sai ta shiru da bakinta ta tace ku tambaye shi to ya za mu yi kai fa nukallimu man kana fil mahadi sabiyan ya za mu magana da yaro sai ya ce musu a ba abin ba haka wani inni abdullahi ni alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bi salati wa zakati ma ta hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'alani jabbaran shaqiyan ko yawa duk sai musu bayani a lokacin kuma kowa sai ya shiru da bakinsa to wanda yana daga cikin wanda suka yi magana suna abin nan na biyu daga cikin akwai sahibu jurejin jureji sahibu sauma'a jureji malami ne mai bauta a cikin yan bani isra'ila ya koma gefen gari ya je ya yi kistalinsa yana kwana yana sallah yana asumi. mahaifiyarsa ta zo ta same shi yana sallah sallah fa yake yi ta ce jureju jureju ya ce ya rabbi ummi wa salati ya Allah ina cikin sallah ga mahaifiyata ta kira ni ya zan yi sallah dai ta Allah ne wannan kuma kira na mahaifiyata ne sai hakuri ibn Allah ya ci gaba da sallar sa akan sai ya idare mata magana ita ma sai ta kufula sai ta tafi wata rana ta dawo aka rashin sa'a kuma duk yana sallah jiraiju jiraiju ya ce ya rabi ummi wa salati nan ma bai an samu ta ba ta kufula ta tafi ta tafi ta ce wato baya soyayya gaska da ni insha Allah ku sai ya fuska da karuwa sai ya yi arba da karuwa sai ta tafi abinta kenan kuwa sai aka samu wata karuwa ta yi ciki aka zo ana dukan ta kai ya kai ya sai ta ce wa miki ciki ta ce juraidu bai san hawa bai san sauka ba ta zo aka zo aka fance kalar da cikalin nasa aka kama shi aka tafi da shi fada gurin sarki aka gurfana da shi a kofar fada ya aka yi nan ba kuma mutanen duniya hayya hayya mala ashe malaman ƙarya ne ashe kaza kaza kaza amma ana sa samu me <laughs> me ibada yayi wannan kuskure ko a yaya ta a duniya Allah ka rufa mana asiri Allah sura aratina na amira atina ya rasa inda zai aka sami shi wannan dan kai kai kai shi ce ni kuma a ca ah, ah. to gashi nan ta faɗa wane ne ta ce shine wallahi aka ce to ya zaka kare kanka ya ce a bani dama ya eh, alwala eh, raka a biyu eh, da ki yaro ta kai yaro man abuka waye babanka sai ya ce wani mai kiwo a guri kaza da kaza da kaza da kaza na tukuna sanan Allah Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi suka ce adan Allah kai hakuri akramu kallah dama wallahi bai dace ba dama sharrin mutane ne yanzu zamu je mu gina maka cikalin ka na zinari sai ce a'a kuma mu shi yanda yake eh <laughs> al'ana wa kada sai ta kablu ko <laughs> eh, saboda haka wannan shine na biyu wanda ya magana yaro dan karami wannan yaron da yake babana shine wani wurin wani take zuwa yaro yayi magana na uku shine na ashabul ukudut qutila ashabul ukudut annari zatil waqut izhum alaiha qu'ud kaga wannan shi ma yaron dogon gisa ne bara muka wata ba an tona rami aka ce duk masu bautan Allah su zo su fada da kansu tun ana kamawa ana jefawa tun ana kamawa ana jefawa aka ce su rika zuwa suna fadawa masu zuwa suna fada wuta tana kone su ita wannan mata ta zo da yaro a bayanta sai ta ji tausayin yaron yaron sai ce ya umma isbiri ke hakuri ki fada kawai sai yaro zai fatar ta fada to kaga wannan yaron shi ma yayi magana a lokacin yana kuruciya to wayannan su sannan kuma akwai dan uwan annabi yusuf alaihi salatu wasallam wanda ya shaida annabi yusuf din nan lokacin da annabi yusuf shi ma aka sa masa wannan sharrin ko yawa wa shahida shahidun min ahliha yawa wani yaro cikin ƴaƴan ita matar da take masa sharrin shi ya shaida sai ce a duba in kana kamisu kudda min kubulin ko fa sadaqat wa min al-kazibin a duba rigar ta zama in ta gaba ta yage yayo kanta ne ta ci kwalarsa shi yasa da ta jari gari yaki wa in daga misu kudan min dubrin in kuma ta baya ne ko ba me ya eh? fa ka fa doho sabil sabil ta in ta baya ne to ita ta yi kariya shi ya yi gaskiya ya za mu gane wannan ya fita zai gudu ta jashi ta jashi ta baya shi ne rigarsa ta yage ta baya sai aka duba kai kuma hakan din ne wannan ya rishi ma yayi magana sai wani kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa wani wata mace tana tafiya da danta tana rawar da shi danta haka ta rike shi a hannu sai daga wani bawan Allah ya sha ado ya hau doki ya ado so sai kan doki kamar yanzu ne a ce ya hau irin wace mota ce tafi ko wace ne ya jeep ko <laughs> to sarki malamai ya ce jeep eh foma <laughs> ya gama kure a daga da irin ta wani yana tafiya yana takawa doki yana yana rishi ta gashi ta ce oh Allah Allah kamar da dana kamar wannan yaro na shan nono sai cire eh, bakin sa daga nono ya leka ya ga mutum sai ce ya Allah ka mai da ni kamar sa dan shiru abin ba ta babaki yaro kuma shagawar shan nono can sai suka ci gaba da suka ga wata mace an kawo ta ana make ta ana dukan ta ana ce malalaciya ta je ta yi lalata ta yi maza ta yi sata kake ana zagin ta sai ta ce ya Allah kar ka mai da dana kamar wannan mace Ya ya cire bakin sa bakin nono ya leka ya gani ce Allah ka mai da ni kamar ita <laughs> ta ce yaro kai ana nema maka abin na ce wannan kaci ba haka ba ta ce ai wancan din da kike gani jabberi ne girman kai kuma wannan ranar tsiya ne kuma azzalimi ne kaza zaka zaka zaki mu fatan zama ka wannan ko bayar Allah ce sharri akan wata da sauransu to wa'annan suna daga ciki wanda suka yi magana a lokacin suna yara kanana ko yawa ya guda biyar kenan ko yawa guda biyar ne idan ka nazari da hadisan da kuma ayoyin wallahu alam me za a samu su amma dai wa'annan su suka bayyana mana Eh, wa yukallimu nasu fil mali wa kahalan ko wa min as-salihin sannan yana daga cikin salihan bayi ai fi qawlihi wa amalihi maganganun sa ta salihai ne ayyukan sa na salihai ne lahu ilmun sahihun yana da ilimi wanda ke ingantacce wa amalun salihun da kuma wato kenan aiki na gari kenan annabi isa alaihi salatu wasalam ba jahili bane kuma ilimin sa ingantaccen ilimi ne wanda daga cikin dalilin da sa malamai suke kokari kullum su ma mutane bayani su nemi ilimi wanda yake ingantacce ilimi wanda yake zai shirya ba wanda zai zai zama wata kenan abin nan ba da haka neman ilimi al'amari ne wanda yake zama wajibi da shi ne ake ci gaba da shi ne ake gane matsala da shi ne ake warwarewa rikici duk abin da ilimi bai warware shi ba jahilci ba zai warware shi ba kuma inda ilimi bai kai ka ba a duniyan nan ko a lahira jahilci ba zai kai mutum ba ba zai kai mutum ba to saboda kuma shi kuma ilimi shine abin da ba a sufa a kansa ko mun sufa mutum ko ko gemu baya hana karatu ko baya hana karatu ko mun girma mutum karatu ba abin shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shekara 40 aka fara koya masa ikra bismi rabbika allazi khalaq shekara 40 fa to ka gani an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah madaukakin sarki yadda da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yukallimu nas fil mali illa thalath babu wanda ya magana a cikin wato ragan goyo sai dai mutum uku na farko akwai isa dan maryamu wa kana sabiyan fi zamanin jurejin sannan akwai wani yaro dan kankani zamanin jureji wanda muka riga muka bani wa sabina aka da wani yaro guda uku hadisin guda uku ya tattara amma in ka hada da na hadisan da wani aya ta zo yanzu mun irga guda biyar ko yawa saboda ka ba ta na ku bane wannan wanda ya fada sannan kuma ayan qur'ani ta da karuwa wato kenan wa'ansu kaga anan yace da wannan da Isa dan Maryamu da wannan na Jurayju din da kuma wancan yaron da muka faɗa wanda yake cewa Allah karka mai da ni kamar wannan mutum Allah ka mai da ni kamar wancan mata su su ku ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kirga mana da na suratul eh, na suratul eh, buruji ba kutila ashabul ukhdud annari zatil waqud wannan yaron to kuma na sahibi Yusuf da yake cewa in kana kamisu to in ka hada su za su baka biya wallahu ta'ala to wannan shine bisharar da suka mata su mala'iku duk wannan muna magana akan mala'ika ne ya zo yana mana na Maryamu bishara cewa ga abin da Allah madaukakin sarki yake miki bishara ga kaza kaza kaza zaki haifi da dan kuma zai zama tukinan salihi zai zama salihi to falan ma sami'at bisharatul mala'ika lokacin da nana Maryamu ta ji mala'ika ta saurara duk ya gama mata wannan bishara da muka magana ta ji wannan bizalika da wancan ka anillahi cewa kuma wannan bishara daga gurin Allah ne mai girma da daukaka qalat fi manajatiha shine lokacin da take munajati daga ta kuma sai take cewa rabbi anna yakuna li waladun wa lam yamsasni bashar ya ubangiji tunda mala'iku ne suka zo suka faɗa mata kaka wace ta yi musu ba don haka kuma mala'ika wasu ne sai ta ajiye wasu din take magana da ubangiji da raktai directly take magana ya ya ubangiji anna yakuna li waladun wala min sasni bashar ya za a yi in samu da alhali ni kuma ba ni da wato kenan dan adam bai shafe ni ba abin da yasa na na maryamu take wannan magana shine cewa kowa a duniya ya san ta ita mutum mai kirki ne kuma kowa ya san cewa ita miya ce yau idan ta samu da ta ina za ta kare kanta damuwanta shine wani hujja za ta iya gaya wa mutane cewa ita mutum mai kirki ne ba yaudarar su take duk kwana da take a masallacin nan ba kaga su kauta da ba su yadda ba ballantana ma dama mutane Allah Allah suke su ga kuskure to shine ta abin ya daga mata hankali take cewa kaifa yujad hadha hadha alwalad ya za a ya samu wannan dami ni daga gare ni wa ana lastu bi zati zawji ni ba ni da miji wala man wala man wala min wala min azma ko ana atazawwaj wala min azmi atazawwaj baya daga cikin azamata baya daga cikin niyyata da kokari na wai in je ne aure ba na son mai aure inda ina da niyyar yin aure to zan je ne aure ko ne aure ba shikenan ba na san zan samu da to amma ban yi hakan din ba yanzu ba ne da shi walasu bagiyan ni ko ba karuwa ba hasha lillahi Allah ba dauki sarki ya riga ya kiyaye ta to shine fakala lahal malik sai mala'ikun ya ce mata anin lahi daga gurin Allah madaukakin sarki Allah mai girma da daukaka a wajen jawabin wannan aya sai ya ce mata a'a duk wannan magana bata taso ba ke hakuri kawai kazalika ya yakhluqu ma yasha hakan nan Allah yake halitta abin da ya ga a ai dan da Allah ne yake halitta shi ko ba haka bane to zai halitta shi kawai magana ta mutu Allah zai halitta shi dan a cikin cikinki saboda haka wannan magana duk sai ki da ta kawai ai ma'ana haka da amurin lahi azimun wannan haka al'amarin Allah yake kuma al'amarin Allah al'amari ne mai girma la ya uji zuhu shay'un babu abin da yake abin ke ne a tunanin ki ya zai faru wa sarraha ha huna bi qawlihi yakhluqu ma yasha kaga anan balagon da Allah yace bata a a kamar hakan nan Allah yake halittar abin da ya ga dama Allah zai halitta abin da ya ga dama wala mai kuli yaf'alu ba a can ba kamar yadda ba ce Allah ya fa'alu ma ya sha'u Allah yana aikata abin da ya gada nan ko sai ya a fili Allah zai halicci abin da ya ga dama kaga ya fito da shi wata kenan a fili kenan ko yawwa bal nasaha huna ala annahu yakluku Allah zai ya ba da nasi a cikin annan guri cewa a wannan ayan cewa Allah zai halicce shi li Allah ya buka li mubtilin shubha saboda duk wani mai mai kawowa barna ma ba zai zama yana shi ba an ce ka zalika Allah ya fa'alu ma ya sha Allah yana aikata awi to amma wannan Allah ya aikata suna da yawa yawa ma'ana wani zai iya cewa ai ana nufin Allah zai iya sa ta yi aure ko Allah zai sa kaza ko Allah zai sa kaza a sai ce a halitta ma zai yi kawai Allah zai halitta ne wa akada zalika ya kuma karfafa wannan magana da kauli da yake cewa idza qada amran bainama yaqulu kullu kun fa duk lokacin da Allah ya nufin hukunta wani al'amari sai ya ce masa abin ya zama, wato kenan sai aikin ya zama da haka fala ya ta'akkar shay'an babu abin da zai baya jinkirta da wani abu bal yujad aqibal amri bila muhlatin Allah madaukakin sarki wato kenan da zaran ya bada umarni take abin yake faruwa kawai in yace zamo <coughs> ba shikenan yanzu kaman ba kaman shugaban kasa bane in yace ayi abu kaza sai ga sai an dauki protocol mai yawa kafin abin ya faru alon da line ma wani lokacin an samu matsala sai ga abu ma bai yiwuwa to amma Allah madaukakin yake a zamo to yana cewa zaman nan abin yana faruwa kawai shikenan wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basr Allah ce in mun yi umarni kwara ɗaya ne kuma kamar kyafta ido da bismillah ne kyafta ido da bismillah da kai haka kawai shikenan abin ya faru haka na al'amarin Allah madaukakin sarki yake to wato jama'a قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الدين كهيئة الطير بإذني فأنفق فيه فيكون دائرا بإذني وأبرئ لكمها والأبرص وأهي الموت بإذني وأنبئكم بما تأكلون وما ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الدين كهيئة الطير فأنفك فيه فيكون دائرا بإذن الله وأبرئ لك مهوى الأبرص وأهي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين to Allahu akbar anan Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin mugbirin an tamamin bisharatul mala'ikati sauran bisharar da mala'iku suka yi mana na Maryamu maman Isa ɗan Maryamu kenan alaihi salatu salam. cewa in Allah ya baki wannan dan yu'allimuhu ba, Allah maɗaukakin sarki zai sanar da shi wato kenan ilimi na littafi yawwa yu'allimuhu alkitaba alkitaba ko alkitabata Allah zai sanar da shi iya rubutu da karatu da eh, karatu ya zama wato kenan ba jahili ba wanda ne kwalliya ta farko yu'allimuhu alkitaba ko kuma zai ilmatar da shi littafi ma'ana Allah zai ba shi littafi wannan littafi kuma shi ne linjilan da aka ba shi sannan Allah zai karantar da shi wannan ko dai directly ko kuma ta hanyar wasida kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan Jibrili alaihi salatu wasallam yakan zo shi masa darasin alqur'ani ya ce masa wannan aya kaza take nufi wannan aya kaza nake nufi shi ma za a iya aikowa mala'ika ya zo ya kwadanta masa wannan aya alinjila ga abin da take nufi wannan aya alinjila ga abin da take nufi al'alai ayi halin ko ma menene ne kamar dai yana nuna mana cewa duk abin da za a yi kuma ake so ya kyakkyawan aiki ba to a ilmace ake so a yi shi idan aka yi abu haphazard to da zai za a iya samun rashin cin nasara ko menene ana bukatan a sa a yi masa dogon hangen nesa kar ya zama tunanin ya takaice a nan kurkusa ya zama a ilmace wani shi yasa zaka ga wani lokacin za a yi abu za a kawo wani a kawo wani a kawo wani a kawo wani saboda ni lokacin da nake hange na ga abin da nake hanga amma wata matsala ba zan gane ta sai an kawo wani shi kuma sai ya ce a ta bangare kaza kuma in an yi kaza zai iya bada kaza ga abin da ya kamata a yi sura ka sai zama a ilmace an abin nan shi yasa kowane annabi Allah madaukakin sarki bai yi shi jahili ba to ko da bai iya rubutu da karatu ba kuma zaka samu yafi kowa ilimi wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata zai kuma karantar da shi littafin Allah zai kuma karantar da shi wato kenan hikmata shine wato yani hikima hikima mana wasu malamai suka ce annabci ne ma'ana Allah madaukakin sarki zai bashi annabci wa taurata sannan kuma zai bashi wato kenan at-taura zai karantar da shi wato kenan at-taura A taura anan shine littafin da aka saukar mu Musa alaihi salatu wassalam ko don haka annabi Isa bayan nasa littafin iliminsa ba zai tsaya a kan wannan ba zai kuma hada hadda ilimin at-taura wannan shine dalilin da yasa zaka kirsoci suna cewa akwai New Testament akwai Old Testament yau Old Testament shine at-taura shine littafin littafin da aka bawa annabi Musa alaihi salatu wassalam new testament shine linjila shine littafin da aka bawa annabi isa alaihi salatu wasalam akwai kuma sam shine wato kidan zaburan da aka bawa annabi dauda duka zaka sani su a cikin wato kidan bible sannan ita at-taura ta zo ne ta ƙara bayani ita linjila ta zo ne ta kara bayani akan at-taura ta zo ne ta kara bayani don haka ko da a cikin bible za ka ga suna cewa isa alaihi salatu wasalam da yazo yake cewa i came with no new law ban zo da sabuwar doka ba don haka abin nan da aka tabbatar a cikin attaura shine zo ya tabbatar da shi wannan ten commandment din nan da aka yi bayani a cikin attaura hakan nan annabi isa salatu wasalam ya zo ya tabbatar da shi don haka shi yasa annabi isa da ya rayu bai rayu kamar mai mulki ba kamar yadda Musa alaihi salatu wasalam ya rayu kamar mai mulki kaga annabi Musa yana da al'umma kuma kamar shi sarki ne a cikin su zai iya zartar da kowane hukunci a cikin al'umma kuma za su dauka akan haka zai yana da fawa da zai iya sa a kashe mutum ko kuma a masa wani hukunci mai tsanani ko wani abu makamacin wannan dan haka amma Isa alaihi salatu wasalam shi ba haka yake ba saboda me abin da yake cikin a shi ya zo ya tabbatar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da wannan fawa a cikin mutanensa zai iya ba da umarni ya zauna mai tsanani ko mai sauki zai ce a kashe wani kuma a kashe shi ko kuma a yi wa da hukunci mai tsanani kuma a yi to saboda haka shi shi ne wato kenan ta inda suka yi kama kamar da ya lura a cikin Deuteronomy chapter 18 su 18 like you Moses I shall send from your brethren one who will take in my name like you Moses na yanda amadi da dai bayaninsa shine inda aka samu shabaha tsakanin annabi alaihi salatu wassalam da kuma wato kenan Musa alaihi salatu wassalam sabanin Isa alaihi salatu so da shi bai zo da sabuwar doka ba shi yasa nan da yake cewa yu'allimuhu alkitaba idan ya tsaya akan linjila wal bata da annabcin da aka bashi sai ce kuma wata taurata kuma za a bashi attaura da kuma linjila kaga kenan da attaura da linjila duka shi sai ya hada su guda biyu saboda ya karantar da mutane yan bani isra'ila wancan da kuma ah, wannan wanda aka bashi amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma entirely sabon shari'a aka bashi don haka shi yasa shi ba zai dauki attaura ko linjila ya karanta ya aiki da ita akan wannan ba a'a sabuwar shari'a aka bashi wadda take kammalalliya don haka shi yasa a yau ba a yadda wani musulmi ya ɗauki abin da yake cikin bible da da gospel old testament da new testament da sam ya ce da shi zai hukunci ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai da kofa a sayyidina umar ba lokacin da yake karanta yake lauka na musa hayyan ma ya yasauhu illa tibai kana karanta linjila eh to inda musa yana da rai yau kana karanta taurata eh inda musa yau yana da rai to babu abin da zai yaulace shi face zo ya bi ni don haka zai aje wancan saboda haka malamai suke cewa bishir atihi kulla shara'i tunsaku da shari'an annabi sallallahu alaihi wasallam an soke kowace irin shari'a an soke kowace irin shari'a to amma shi annabi sallallahu isa alaihi salatu wasallam Allah madaukakin sarki ya bashi atara ya bashi injila ya kuma bashi wata kina hikima shine annabci to muna da lokaci mu ci gaba da wannan dogon ayat hmm? to ba za mu iya shiga wannan ayan tana da tsawo za mu dakata a nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladarsa kuma Allah ya samu amfana da shi abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana mu sannan kuma ya gane da mu wannan kuskuren ya ba mu ikon gyara. Salamu alaikum.